taɓo batun fataucin mata da yara. Wace irin fassara ake ma wannan al'amarin? La traite des personnes est une infraction prévue Fatocin mutane laifi ne da aka hango kuma aka hukunta shi ta hanyar doka ta shekara ta da goma mai lamba sifili da shida na watan Desamba a shekarar dubu 2010 da ya shafi yaƙi da fatocin mutane. Ƙasar Nijar ta amince da wannan dokar don samun damar kawo ƙarshen barace-barace na mata da yara, kawo ƙarshen karuwancin mata da yara, bauta ko abin da ke kama da hakan, aikin dole ko fatocin kayan jikin ɗan adam. A ma'ana aya ta goma na wannan dokar fatocin mutane ko ɗaukar ma'aikata ta hanyar barazana ko ajiye mutane mutane a gidanka ta hanyar karfi don neman kuɗi ko wani abu an iya kwatanta shi da fataucin mutane a rike kurum da cewa fataucin mutane ana iya bayyana shi a matsayin wani yanayi da wani ke rayuwa ta hanyar fatauci ko cin zarafin wani mutum daban hakan ta iya yiwuwa ta hanyar sa mutum bara ko sa shi karuwanci ko aikin dole a ko da yaushe in dai ka sa wasu 'yan Nijar ga titi don karuwanci ko sa yara aikin dole ko cikin ma'adanai ana iya cewa kana fataucin mutane kawai abu ne da ake iya kwatantawa da wani ɗan ƙasa yana amfani da raunin wani dan kasa. Express la vulnerabilité de notre citoyen. Me ake nufi da yin amfani da mutum Amfani da wani mutum a ma'anar aya ta goma shafi na biyu na dokar shekarar dubu biyu da goma sifili da tamanin da shida na ɗaukar bauta ko abin da ke kama da hakan fataucin kayan jikin ɗan adam ko saka wani a karuwanci ana kwatanta su da amfani da mutum ko sa wani bara da aikin dole ko aikin karfi da ake sa yara ko yaushe ka yaro a wani aikin da bai iyawa ana iya kwatanta shi da aikin dole a cikin fagen fataucin mutane in kuka ji batun amfani da mutum duk irin waɗannan abubuwan ne da na zana muku. Wani hukunci ne doka ta yanke kan laihin fataucin mutane? a ma'anar shafin ƙarshe na aya ta goma a dokar shekarar dubu biyu da goma sifili da tamanin da shida na watan desamba a shekarar dubu biyu da goma duk wanda da gangan ya yi fataucin mutane yana iya shiga kurkuku tsawon shekara biyar zuwa goma da tarar kuɗi na jika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa.